Da farko dai 'yan bindigan sun yi yunkurin ganin sun shiga gidan malaman addinin Kirista ne da ke fadan kamantan a kudancin jihar Kaduna. Amma bayan abin ya ci tira kuma suka lakanci manyan malaman addinin Kiristan da ke cikin gidan sun riga sun fita sai suka cinna wa gidan wuta, wanda wannan kuma shi ya yi sanadin ɗaukar ran mutum guda. Kuma tuni ma rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta tabbatar da wannan hari da 'yan bindigan suka kai, sai dai kuma ta ce ta ɗauki matakin gaggawa. in ji mukaddashin mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Mansur Hassan. A yanzu haka ganin irin salon da abubuwan yake faruwa gashi an kai masallaci gashi ana kaiwa limaman cocika to wannan ya sanya yanzu haka ci mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kaduna ya kafa kwamiti na musamman wanda suke bincike su tabbatar da su wane ne suka aikatar da wannan abu sannan kuma menene mishan nan insha Allah ko su wane ne in Allah da Allah zai ba mu nasara mu kamo su. Labarin irin kai wannan sabon hari da tsallake rijiya da baya da manyan malaman addinin Kiristan suka yi kafin a ƙone gidan nasu dai ya jawo hankalin ƙungiyar Kiristoci ta jihar Kaduna. Wadda shugaban ƙungiyar rabaran Joseph John Hayab ya ce wannan hari yana da ban tsoro. Yan bindiga sun shigo gidan da fadodi suke zama, to Allah ya sa da fada da mataimakin fada sun fita. da ba su same su ba sai suka cinnawa gidan wuta amma akwai wani dalibi wanda yake makarantar horaswa na fada ya zo yana kaman attachment a gurin to wutan nan ya kone gidan ya kuma kone wannan dalibin kurmus to wannan abin ya zama mana da bakin ciki da damuwa sosai domin a tunanin mu kamar an fara fita lokacin da ake sace mutane da kuma kashe-kashe sai gashi mun dawo makon da ya wuce an bayana mana yadda yan bindiga sun je wata masallaci sun harbe mabiya to gashi kuma sun zo wata coci to kira muke wa gwamnati da cewa a tashi maganan tsaro fa ba maganan wasa ba ne. wadannan yan bindiga suna dawowa din yanzu zai zama da wahala fiye da diya gashi ana yunwa a kasa gashi ana wahala a kasa kuma a dawa a ci gaba da sha'anin tsaro ba babu mai daɗi bane dama dai a ranar alhamis ne rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta gurfanar da wasu 'yan bindiga guda goma sha uku da kuma wasu guda hudu da ta ce an hallaka su sai gashi kuma a daren wannan rana ta alhamis an samu wannan sabon hari a gidan malaman addinin kristan da ke fada kamantan a kudancin jihar kaduna wanda wannan kuma shi ya sa asp mansur hassan ya ce rundunar 'yan sandan yanzu ta zage dantse matuka. idan aka kula cewa tun daga dan wata uku da Allah ya sanya shi mai girma kwamishinan 'yan sanda ya zama CP na Kaduna an samu ci gaba sosai ta hanyar dakila ai miyagun laifuffuka a jihar Kaduna. Wannan ya hada da banditiri in ka kula da hanyar Abuja Kaduna wanda da mutane ba ma su bi. Ko akwai wata alaka da kuka gano tsakanin waɗanda kuka kama 'yan bindigan nan da kuma kila wannan abubuwan da ke faruwa yanzu? Eh, alal hakikanin gaskiya kaga sai bayan mun gurfanar da su ne to shine sai waɗannan abubuwan suke faruwa. Wa'inda muka kama din nan zaka ga manya-manyan su wanda muka kama inda suna alaka da jihohin nan na kusa da mu. Jihar Kaduna dai na cikin jihohin arewa maso yammacin Najeriya da suka dinga fama da hararen 'yan bindigan da suka hana kowa sukuni musamman ma dai a shekarar bara. Sai dai kuma duk da samun sauƙin waɗannan hare a farko-farkon wannan shekara. yanzu an fara samun rahoton hare-haren jefi-jefi a wasu sassa. Isa Lol Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.